A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin na Orano mallakin ƙasar Faransa ya fitar a wannan larabar ya sanar da ƙwace ikon gudanar da tashar sa ta makamashin Iriyono da ke jihar Agadis a arewacin Nijar. Sabuwar takaddamar daina zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ta baza jami'an tsaro a cikin kamfanin na Sumayer, wanda Orano ke da sama da kaso 63 cikin ɗari na hannun jarinsa. Sai dai tuni mataki ya haifar da muhawara a tsakanin 'yan ƙasar Nijar inda wasu ke ganin dacewar hakan wasu na ganin akasin haka. Suleiman Bube da ke goyon bayan soja sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ya bayyana yadda suke kallon lamarin. Shi da ma inci da ake magana ya kasance komi na ƙasar ka kai kake da magana bisa shi ba wai wata ƙasa ba ce ba za ta tilasta maka ya ce a ce ga abin da za ka bi ko kuma ga inda za ka yi da arzikinka. Jami'an tsaro da ka zuba cikin kamfanin Somayir wanda yake garin Arlit mu sai dai mu ci muna alfahari da haka nan kin. Wannan matakin ya biyo bayan dakatar da aikin haƙo uranium a ƙarshen watan Oktoban da ya gabata saboda rashin fitar da shi a kasuwannin duniya domin sayarwa sakamakon rufe iyakar Benin da Nijar. To sai dai Abdulaziz Ibrahim na ganin lokaci yayi da Nijar kin za ta mallaka wa kanta kamfanin. Yanzu ne muka samu lalle zama na kirki kuma Nijar lokaci yayi wanda ya kamata a ce ta san ciwon kanta. Na ce ma tun 1960 muke jiran irin wa'anga abubuwa. ba su zo ba yanzu ne suka zo yanzu ne lokaci ya yi. Tuni gwamnatin Nijar ta fara zawarcin ƙasar Rasha domin ta zo ta zuba hannun jari don ta soma aikin haƙo uranium a cikin ƙasar domin ta maye gurbin ƙasar Faransa To sai dai kamfanin Oranan ya sanar da bin hanyoyin shari'a a kotunan ƙasa da ƙasa domin neman haƙoƙinsa. Saboda haka ƙungiyar da ke sa ido kan yadda ake haƙo arzikin ƙarƙashin ƙasa a Nijar ta baki Ilyas Abubakar ta buƙaci gwamnatin Nijar ta samar da hujjoji masu ƙarfi wanda za ta iya kare kanta a gaban kotunan. Yanzu halin da ake aika suna zancen za a ta shari'a ko. kuma muna ba gwamnatin Nijar shawara ta ɗauki matakan masu ƙwari na harkar shari'a wanda za a gabatar da hujjoji ko da a gaban shari'a aka tai ko da a gaban alkali aka tai ya zama hujjojin da za mu gabatar suwa masu gamsawa ne. Malam Muhammad Jibril mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin akwai buƙatar ɓangarorin biyu su bi hanyoyin tattaunawa domin warware rikicin cikin lalama maimakon amfani da ƙarfi. kaga kaddamar nan da ake ciki tattaunawa duk inda take tana da kyau in a zamna a daidaita abin hanyar laluma ta yi sauki amma yanzu ba gwamnatin Niger zata bi kamfanin Orano Orano kin shi ya kamata ya nemi tattauna a daidaita ta gyara Nijar ka tattauna da za a yi sai a zamna a yi ta a sake rajajjena. Yanzu haka dai 'yan Nijar sun zuba ido su ga yadda za ta kasance tsakanin gwamnatin Nijar da kuma kamfanin Orano na kasar Faransa na mai abu ya rantse marar abu ma ya rantse. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas Jamhuriyar Nijar.